sun cutar da mu saboda haka dole ne a cutar da shi ninkin abin da ya mana duk yadda za ka yi a yau ba sai gobe ba a saki yarinya nan ta koma gidansu a yau rabi wannan gawar hakimi ce ko gawar hakimi ce Allahu akbar Allah ya ji kansa ban da kai da abinka kana talaka ina ka ina wara wata ƙarya da gaskiya ba kana nufin da abin da yake faruwa a garin nan baka sani ba gaskiya i was disappointed idan ka yanke ni yana daga cikin al'ada ta sai na rama hajiya karfe bai jin dukan komai in banda na dan uwan shi karfe shi kuma wannan karfan babu wata dabara da za a yi masa da siyasa da caca me maraba su raya zauna ki zauna na ce abm yau ne kake daga wa murya zan miki abin da ya fi daga murya Allah ubangiji ka yayi min wannan masifa su waye matsiya a am da kaina nake to maza maza kai istighfari tun da wuri istighfari kwana 90 zango na goma yana nan tafi 30 ga watan yuli